haka yake bar mu ga labaran sanata mai wakiltar mazaɓar kogi ta tsakiya a najeriya kenan natasha apoti ta yi cikakken bayani kan yadda ta samu mansarar halartar taron kungiyar 'yan majalisun tarayya da aka yi a birnin new york na kasar amurka duk da cewa gwamnatin najeriya ba ta gabatar da sunanta a hukumance ba a wata hira da ta yi ta musamman da premium times a yau lahadi 'yar majalisar abuti udwagan ta bayyana cewa ta rijistar taron ne ta yanar gizo a matsayinta na sanata kuma ta samu amincewarta saboda ta riga ta shiga jerin mutanen da aka yi na'am da bukatar su. sanatar ta karasa da cewa ita da kanta ta ɗauki nauyin tafiyar ta zuwa taron majalisar dokokin duniya bayan samun amincewar halartar taron a ƙarshe tana mai bayyana cewa dakatarwar da aka yi mata bata cire bata halaccin zama sanata ba dakarun jamhuriyar nijar a karshen makon nan suka samu nasarar ceto bakin haure hamsin da ke cikin kunci a cikin hamadar arewacin ƙasar da ke kusa da kan iyakar ƙasar libya wata mashigar da ke kan hanyar zuwa turai kamar yadda rundunar sojin ta nijar ta sanar a yau lahadi yancin rani hamsin da suka hada da mata ashirin da kananan yara sha biyu sun kasance cikin wani mawuyacin hali a cikin matsanancin yanayi lokacin da motar da ke jigilar su ta lalace a ranar juma'a kamar yadda sanarwa ta fito daga rundunar sojan ta nijar rundunar ba ta bayyana sunayen mutane hamsin da ke kan hanyar zuwa libya ba a shekarar 2024 sama da bakin haure 31,000 ne aka kura daga algeria zuwa makwabciyar kasar niger a jiya asabar ne mahukuntar kasar burkina faso suka yi watsi da zargin da ake yi wa sojojin kasar na cin zarafin fararen hula a yammacin kasar a farkon makon nan gwamnati ta yi nadama tare da yin allah wadai da yadda shafukan sada zumunta ke ta ya da hotuna da ke haifar da ƙiyayya da rikici tsakanin al'umma da kuma bayyana bayanan karya da nufin kawo cikas ga haɗin kan al'umma da zaman lafiya a ƙasar mu in je mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Pigwendende Gilbert Widrago a farkon makon nan dini kafafen sada zumunta na yanar gizo suka yi ta yaɗa faifan bidiyo da ke nuna gawakin mutane da dama da suka zubar da aka zubar da jini jininsu a ƙasa ba tare da nuna alamun rayuwa ba hannayensu da kafafuwansu a ɗaure waɗanda galibinsu mata yara da tsofaffi ne labaran na zuwa muku daga sashen hausa na radio faransa international rfi tsohon shugaban kasar gini alfa conde wanda aka hambar da gwamnatinsa a wani juyin mulki na shekarar 2021 a jiya asabar yana mai cewa gwamnatin mulkin sojan kasar na kokarin murkushe 'yan adawa bayan da sojoji suka dakatar da jam'iyyarsa. gwamnatin mulkin sojan karkashin jagorancin janar mahmudu dumbuwa a ranar juma'a ta sanar da dakatar da jam'iyyun siyasa 28 na tsawon watanni uku ciki har da manyan jam'iyyun siyasa kasar wato jam'iyyar rpg ta tsohon shugaban kasar alfa conde da jam'iyyar ufr ta sidiya ture wanda shi ma ke gudun hijira kamar tsohon shugaban kasar a waje a mozambique adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar mai sunan na jude da ta afka wa arewacin kasar a makon da ya gabata sun kai akalla mutane sha shida kamar yadda wani sabon adadi da hukumar kula da yanayin kasar ta fitar a jiya asabar akalla mutane biyu ne yanzu haka ake ci gaba da nema yayin da wasu sattin suka jikkata akalla mutane hamsin da tara ne suka mutu yayin da wasu fiye da ɗari da hamsin suka jikkata sakamakon wata gobara da ta tashi a wani gidan rawa da ke arewacin macedonia a daren jiya asabar kuma an bayar da sammacin kama mutane hudu kamar yadda wani binciken 'yan sanda ya tabbatar daga cikin mutane hamsin da tara da abin ya shafa an gano talatin kuma talatin daga cikinsu sun fito ne daga garuruwan kocani da stip yawan mutane da ke kwanci asibiti yanzu haka ya zuwa tsakar rana sun kai ɗari da da biyar kamar yadda ministan cikin gidan kasar ya tabbatar akalla mutane 31 ne a yemen biyo bayan harin farko da amurka ta kai kan 'yan tawayen uti tun bayan da donald trump ya kan karaga mulki a yau la ka rasa rayukansu shugaban na amurka ya yi gargadin cewa balbalin wuta da ya danganta da jahannama za ta sauka kan kungiyar da ke samun goyon ba iran matukar dai bata daina kai harare kan jiragen ruwa ba ƙungiyar 'yan tawayen uti da ke kai hari kan jiragen ruwan isra'ila a tekun red sea ta ce akwai ƙananan yara daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu biyu bayan wannan hari na amurka a faransa darakta janar na tsaron cikin gida celine berton ta yi kira ga 'yan majalisar dokoki a yau lahadi da su gaggauta ka da kura kan wani tanadi a cikin dokar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi da ke da alaƙa da sakonnin ɓoye. a cikin wata hirar ta yi da wata jarida da ake buga a faransa jaridar dimash ko jaridar lahadi kenan ji daidai uwar gida berton ta kara tsarin da ke ba da dama ga ma'aikata na leƙen asiri damar gudanar da ayyukansu a ƙarƙashin tsari da doka ta yi tanadi a kai ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta jaddada aniyarta na goyon baya ga zuwa yankin crimea da ke kan iyaka da rasha wanda kuma 'yan kabilar tatar 'yan tsiraru masu magana da harshen turkiyawa a yau lahadi inda ta yi allah wade da shi a matsayin ƙetare dokokin ƙasa da ƙasa in ji ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta rasha a cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar a cikin harshen turanci ingilishi ta bayyana cewa a yayin bikin tunawa da mamayar jamhuriyar crimea mai cin gashin kanta ta ukraine da tarayyar rasha ta yi ta hanyar ƙuri'a